وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشاشدة قوة tara watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙauransa daga makka zuwa madina 1434 muna nan a aya ta farko cikin suratul talaq nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن akwai wanda zai shiga addinin musulunci kana so za ka shiga addinin musulunci kana so za ka musulunta kai ne kake son musulunta ko wani ya matsa ma to zan gaya maka kalmar da ake shiga addinin musulunci da ita in ka amince ka zama musulmi Ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah abinda kace da larabci kace daga yau na yadda na aminta ba wanda ya kamata a bauta masa da gaskiya sai Allah ka yadda da haka ka ce ka yadda annabi muhammadu manzan Allah ne ka yadda da haka kuma annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba dan Allah ba ne ka yadda da haka to yadda ka ita ce musulunci me sunanka kogire kogire to a bashi dai koma me sunanka kaji ma yana da wahalar faɗa wani suna kake so irin namu na musulmi a musanya maka da shi don ka saje da mu Allahu ya ce daga yau a cire man wancan suna wanda ba shi da daɗin ji a musanya masa da sunan abubakar siddiq to ka zaɓo sunan ɗan aljanna ka zaɓo sunan alkhalifatul awwal ka zaɓo sunan babban abokin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda duk wata siffa ta nagarta to abubakar yana da irinta babu wani abu da za a ɗaga alkur'ani a ce wannan abin nagarta ne face sai ka dubi irinsa a cikin halin na abubakar saboda haka allah ya baka hali irin na abubakar siddiqu allah ya tabbatar da kai a cikin addinin musulunci daga wani yanki ka fito ina tilde tinno a can cikin gari ne ko waje ok to to mutumin tinno a barkanka da zuwa addinin musulunci akwai 'yan kwamitinmu maza da mata wanda mun tanade su mun shirya su mun kintsa su suna da ilimi na kowane bangare da ake bukata domin kula da irin ku da ba su ilimi da tarbiyya da koya musu sana'a domin su ci gaba da wanzuwa a cikin addinin musulunci don haka 'yan kwamitinmu yanzu za su karɓe ka za su tattauna da kai ragowar tambayoyi da sauran abubuwan da mutum zai yi in ya shigo addinin musulunci duk su za su yi maka bayani na wanka na kaza na kaza da sauransu haka muna fata allah ya tabbatar da kai a musulunci na'am بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الله سبحانه وتعالى bayan ya kira annabinsa manzansa jakadansa mafi daraja mafi ɗaukaka mafi girmar halittun Allah baki ɗaya ya ce na kasance annabi tun annabi adam yana kashi a cikin yumbunsa da taɓo ya ce ni ne shugaban 'yan adam tun daga kan annabi adam zuwa koma bayansa suna ƙarƙashin tuta ta ranar alkiyama sallallahu alaihi wasallam mun yi bayanin hikimar da ke ƙunshe cikin kiransa da wannan harfin nida da kuma kiransa da annabiyu ko annabi'u wanda mun yi bayani a baya annabiyu ma'khuzun minan nabwa al murtafi annaba'u ma annabi'u ma'khuzun minan naba'i muka ce annabi duka ya hada waɗannan abubuwan guda biyu akwai ɗaukaka akwai kuma bashi labari nubbi'a wa nabba'a mukhbirun mukhbarun an bashi labari shi ma umarce shi ya bada irin wannan labarin numi bayani bambancin da ke tsakanin annabta da manzanci cewa dukkan annabi dukkan manzo annabi ne amma ba dukkan annabi ba ne manzo da haka malamai suka ce annabiyu man ursila da shar'i man qablahu min annabiyina shi kuma ar-rasul man ursila bi shar'in jadidin wa umira bi tabalighihi ila qaumin mukhalifina shi kuma wannan ila kaumin muwafiqina annabi kawai wanda ba hada masa da manzanci ba shine wanda ya biyo bayan wani annabi domin ya jaddada shari'arsa kama annabawan bani isra'ila wanda ba a ba su wani sabon sako ba in ba annabi isa ba dukkaninsu sun zo ne domin su aiki da littafin da aka aiko annabi musa da shi shine attaura. taura to haka nan shi kuma manzo annabi shine wanda aka aiko shi da sabuwar shari'a zuwa ga mutanen da suka yi watsi da addinin musulunci annabawa kamar da ya hadisi dubu da ashirin hudu ne a cikinsu akwai manzanni ɗari uku da sha uku a cikinsu alkur'ani ya zo da guda ashirin a cikin ashirin da biyar ɗin nan kuma an ware biyar biyar nan sune ulul azmi minar rusuli wa iza min minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bani maryam wa akhazna minhum mithaqan ghalidha waɗannan sune ulul azmi minar rusuli na farkon su annabi nuhu wanda sunansa ya zo sau arba'in da hudu a cikin alkur'ani mai sa shine annabi ibrahim wanda ya zo sunansa sau 69 a cikin alkur'ani sai annabi musa wanda ya zo sau 136 sai annabi isa wanda mun ce shi allah yana kiransa da sunaye uku ana kiransa isa ana kiransa ibnu maryam ana kiransa almasihu to almasihu ya zo sau goma sha ɗaya ibnu maryam ya zo sau ashirin da hudu isa ya zo sau ashirin da biyar sai cika cikamakinsa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo muhammad sau hudu ahmad sau daya sai kuma kiran ya ayyuhan nabiyu sau goma sha hudu ya ayyuhan rasulu sau biyu ya ayyuhan muddassir ya ayyuhan muzammil kowanne sau ɗaiɗai sai kuma aka ware biyu a cikin wannan tawagar aka ware biyu aka ƙara musu bayan annabta da manzanci da kasance su cikin ulul azumi aka ba su Shi shine khalilullah wattakhadha Ibrahima khalila Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin badadayinsa to sai manzo Allah ce inna Allah hattakhazani khalilan kamar ta takhaza Ibrahima khalila ni ma Allah ya mai da ni daɗayinsa yadda ya mai da annabi Ibrahim daɗayinsa sai zama muna da badaɗayi guda biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim sai kuma aka daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wuce annabi ibrahim din shi kuma aka kara masa da wato wasu na cewa da ru'ya wasu na cewa da al mahmud asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda manzo Allah ya ce matsayi ne kujera ce position ne guda ɗaya rak mutum ɗaya tak za a dora akan wannan kujerar ba kujera biyu ba ce ba ta da dufuti ba ta da sakatare ba ta da ko ita kadai ce kwallon kwalkujerar ko mutum ɗaya ne zai haukanta wanda ya haukanta kuma shine ya fi kowa daraja da kima da martaba a wajen Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to dan mu shiga ciki mu ma mu amfana da wannan kujera annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun jiyo kiran sallah ku maimaita irin abin da mai kiran sallah yake faɗa sannan a ƙarshe ku roƙa min ku ce Allahumma rabba hazihi da'awati tamma was salatil qa'ima ati Muhammadan wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtahu ka isar da shi wannan matsayi na yabo da kai masa alkawari ka Ahmad lam yunsha wala huwa yunsha'u kama annabi Muhammadu ba za a yi ba ko ba a taɓa yi ba haramun alal ayyamu ila ijadu shubhihi samar da kwatankwacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gagari ranaku haramun alal aba'i ila bi shubhihi haihuwar kamarsa babu wata rana babu wata uwa ko uba da za su iya tsugunawa su haifi ɗa wanda ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko ya kusance shi cewa kulikta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin an halicce ka abun kubutarwa daga dukkan aibi ka annaka qad khuliqta kama tasha'u kamar an halicce ka yadda kake so ma'ana kamar tambaya ka aka ya kake so a yi ka aka yi ka yadda kake so shi yasa ba ka da duk wani irin aibi sallallahu alaihi wa sallama ce wa ajmalu minka kalantar qattu aynun wa afdalu minka lam talidin nisa'u yace ido bai taɓa ganin kyakkyawa abun kwarjallewa ba abun kwarlancewa ba da kyau da cika ta kamala ido bai taɓa ganin wata halitta da ta kai ka ba kamar yadda babu wata uwa da ta haifi kamar ka sallallahu alaihi wa sallama to Allah ya ce iza ballaqtumun nisaa mun yi bayani a nan game da dalilin da ya sa aka kira annabi sallallahu alaihi wasallama sannan dokar ta shafe shi ta shafe mu mun yi bayani cewa an kaba ayoyin nan goma sha hudu da aka buɗe su da kiran annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ayyuhan nabiyu za ga wata dokar shi kadai ta shafa wani dokar mu kadai ta shafa aka yi shimfiɗa da shi wani dokar da mu da shi ta shafa matsalar iza ballaktum idan kun saki annisa a mata kaga ba a ce tsallakata ba aka ce tsallakatum aka sa mimun harfin ya dulla ala jam'i zukur tsallaktu tsallaktu kaga fi'ilin wa fa'il ta'un din nan mutaharrika ita ce damirun muttasilin wa bani ala dhamma fi mahalli raf'in fa'il mimun din nan shine a harfin ya dulla ala jam'i zukur annisa a maf'ulin bihi mansubun bi fataha a على آخره idan. za ku saki mata iza mafi yawa za ka ga abin da ke biyo gaban tafi ilin madin ne amma kuma ta kan juya ma'anarsa ya koma mudari'i iza a rattun kenan iza a rattun an tutalliqun nisaa idan kuna nufin za ku saki mace dalilai ya tabbata a hannunka cewa rabuwa da matan nan shi ya fi to ga yadda ake rabuwa da mace saboda wannan ka'ida da Allah ya faɗa ice fatalliquhunna ku sake su li'iddatihinna a lokacin da za su fuskanci lokacin su ya zama cewa wato ba a sake su a halaye da za mu bayani ba wanda malamai sun kasa su kashi goma suka ce mata hudu su ake wa sakin bid'a mata biyu su ake wa sakin sunna mata hudu yanayin sakinsu ba a kiransa sunna ba a kiransa bida in an hada ya zama nawa ya zama goma in ana so a saki mace sakin ya dace da wannan aya da muke karanta ta alkur'ani shine sai a sake ta in ta yi tsarki ta yi jinin al'ada ya ɗauke ba a sadu da ita ba sai a ba ta takarda kuma sakin ya zama guda ɗaya to wannan shine sakin da ya dace da umarnin da Allah ya ana na biyu a sake ta lokacin da take da ciki cikin ya bayyana idan mutum ya saki matarsa da ciki an san iddata shine haihuwa idan ya sake ta kuma ta yi tsarki an san iddata shine jini uku da za ta yi domin mata dangane ga idda sun kasu kashi hudu akwai matar da take idda da watanni akwai wacce take idda da jini ko tsarki uku akwai wacce take idda da haihuwa akwai wacce ba ta iddan ma baki ɗaya kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma طلقتموهن من hunna, أن تمسوهن فما alayhinna min iddatin عدة تعتدونها wa matti'uhunna wa sarrihuhunna jamila idan ka dau aka daura maka aure da amarya bata tare ba sai ka ji baka sha'awar ci gaba da aurenta to kawai abinda za ka yi sai ka sake ta to in ka sake ta in akwai mai son ta nan take sai a sake zama a sake sabon daurin aure fa malakum alaihinna min iddatin tatadunaha sabanin kuma da mutuwa mutum yayi an ɗaura wa mutum aure ango da sabuwar amarya kafin amarya ta tare sai angon ya rasu to tun da rasuwa ce ba saki ba ne to dole sai ta samu abu biyu sai ta yi idda na takaba na wata hudu da kwana goma sannan kuma sai an raba gado da ita amma da sakinta aka yi babu idda a kanta yanzu ma akwai mai santa tunda bata tare da mijin ba sai a ɗaura musu aure to su ne kashi hudu mata masu yin idda to don a sauƙaƙa wa mata shi yasa aka ce a sake su a waɗannan halin guda biyu kuma waɗannan halayen guda biyu da ake kiransa sakin sunna ko sakin da ya dace da waɗannan ayoyin alkur'ani ba kasafai namiji kuma yake iya sakin matarsa a wannan lokacin ba na farko lokacin da mace ta yi tsarki ka haƙura har ta yi tsarki kaga akwai wani sha'awa tare da kai na ka kusance ta to sai aka ce in za ka sake ta sake ta a lokacin in ku ka riga ka sadu da ita to ba maganar saki to kaga lokaci ne da mutum yake sha'awar kusantar iyalin sai aka ce to in za a yi sakin a yi kaga kenan ana so a karanta sakin shi yasa aka kai maka shi lokacin da baka sha'awar yi sannan na biyu mace in tana da ciki mafi yawa takan zama abin tausayi ga mijin takan zama abin tausayi a kanta wata ma mijin yakan ƙara santa saboda ta samu ciki za ta haifa masa ɗa sakacin za sake sakata a lokacin to a lokacin kai kuma ba kasafai namiji yakan saki matarsa da ciki ba saboda yana tausayin kuma in ma ya sake ta da ciki wahalar da zai ɗauka nata ƙara masu zauna tare domin wahalhalin nasa sun zama hawa hudu na farko renan ciki har zuwa ta haihu in irin wata biyun nan ne kaga saura wata shida watakila ta haihu a wata shidan nan sai an yanka maka abin da za ka dinga bata duk wata har zuwa wata shidan nan in ta haihu to wajen haihuwarta kuma mataki na biyu wahalhalin da za ka wa haihuwar sukati ne su zuwa asibiti ne su wane ne su ragon suna su komai kaga wannan wahalar za ka yi ta ne ba ta hannunka sannan na uku ɗan da za ta shayar shi kuma sai an yanka kuɗi ana kiransa shi kuma raba'a na abin da za a bata har zuwa mafi tsawonsa wata ashirin da hudu kamar da Allah ya faɗa wa fi Salihu fi amaini والوالدات يرضعن أولادهن حولين kamilaini liman arada an يتم raba'a. kuma da Allah yake cewa hamduhu wa fisaluhu 30 shaharan wannan aya ta nuna mana mafi karancin ciki shine wata shida mafi tsawon shayarwa wata 24 idan an gama shayarwa sai kuma maganan habana habana shine kuma reno reno kuma zuwa shekara bakwai ne sai a ci gaba da biyan ta zuwa shekara bakwai idan aka kai shekara bakwai sai kuma tarbiyya wata shekara bakwai din sai kuma kudin tarbiyya to daga nan kuma sai a ta ɗorawa har sai ya kai shekara sha takwas ya tsaya da kafarsa sannan ne za ka daina ba babarsa kuɗi na kula da shi wani ya ce tab to kaga a lokacin in ba a ba a cikin zafi kake ba ko abin da taimaka mai tsanani ba ne da wuya ka iya sakinta a wannan lokaci to wannan shine sakin da ya dace da sunna guda biyu sai guda hudu wanda ya saba wa sunna na ɗaya a saki mace tana cikin jinin al'ada a lokacin da take jinin al'ada a sake ta wannan ya saba wa sunna na biyu a saki mace tana cikin jinin jego jinin biki ta haihu da jinin bikin nan ka sake ta a cikin jinin biki shi ma ya saba sunna na uku ka saki mace saki uku a kalma ɗaya ka ce na sake ki saki uku ko na sake ki na sake ki na sake ki wannan ya sabawa sunna sannan na hudu ka saki mace bayan ta gama tsarki ka sadu da ita kuma ka ce na sake ki waɗannan guda hudu su ake kira sakin da ya saɓawa sunna kuma saboda irin wannan sakin ne aka saukar da wannan sura ta yi bayani an haramta wa mutum ya irin wannan sakin guda hudu sannan akwai sakin da malamai suka ce shi ba sunna ba ne ba bida'a ba ne mutum ya auri ƙaramar yarinya wacce ba ta fara jinin al'ada ba to idan ya ce ya sake ta wannan sakin ba a kiransa sakin sunna ko sakin bida'a na biyu matar da ta tsufa ta daina al'ada sakinta ba a kiransa sunna ba a kiransa bida na uku matar da ba ta al'ada kwata-kwata kwata-kwata ita a rayuwarta ba ta al'ada to ita ma sakinta ba shi da lokacin sunna ba shi da lokacin bida ta hudu matar da ta samu larura aka yi mata aiki ko aka yi mata wani abu sai jinin al'ada ya ɗauke kaf to ita ma wannan sakinta ba a kiransa sunna ba a kiransa bid'a da matar da an aure ta ba a riga an tare da ita ba sai aka sake ta ita ma sakin ba a kiransa sunna ba a kiransa bida'a wannan shi ya ba da kaso goma ko goma sha ɗaya na irin mata a yanayin da ake sakinsu wasu malaman suka ce shi kansa saki ya kasu kashi-kashi har kashi biyar na irin yadda al'ahkamu takalifiya suka kasu biyar na farko suka ce to me ma dole a kalli abu hudu kafin a kai ga saki na farko ma'anar saki din a tsagoran harshen larabci wanda yana nufin raf'ul qaidi idan aka cire wa abu da baibayi ma'khuzun min al-itlaq wanda yake nufin irsal da tark saboda haka shine raf'ul qaid dauke duk wani in aka kwance maka mari ko aka kwance ma igiya ko aka kwance maka da baibayi sai a ce an sake shi shi sa ake cewa an wawaita shi saki ba kaidi bahaushe yakan ce saki babu kaidi to shine raf'ul qaid a fassarar malamai sun ce a talak abin da yake nufi rafa'u qaidin nikahi bi talaqin aw nahwihi ko rafa'u qaidin nikahi fil hali aw fil ma'ali bi lafzin makhsus mutum ya rabu da matarsa in ma ta hanyar saki ba'ini shi ake kira filhal ko kuma da saki raja'i shi ake kira filma'al wanda yau matarsa saki ɗaya tana cikin al'ada tana cikin idda ai kaga ma'anan matarsa ce tunda da yana da mata hudu sai ya saki guda ɗaya tana idda to ba zai aure wata ba domin wannan mai iddar matarsa ce in ya aure wata yanzu ya haɗa mata nawa ya haɗa mata biyar to shi yasa aka ce in tana idda kana da mata hudu ka saki ɗaya tana idda ba za ka yi aure ba har sai ta gama wannan idda tata haka ba za ka auro kanwar babanta ko kanwar kamar yanzu ka saki mace tana idda to ko ba za ka auro yatta ba ko kanwarta ba wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya har sai ta gama idda domin kada su haɗu a igiya ɗaya haka nan ka saki mace tana idda ba za ka auro wato kanwar babanta koyar babanta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babanta ba har sai ta gama wannan iddar domin kada ka haɗa ta da yar ko ƙanwar babanta a cikin igiya ɗaya na aure haka idan ka saki mace tana idda ba za ka auro ƙanwar babarta ko yar babarta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ba har sai ta gama idda saboda kada ka haɗa ta da waccan da annabi Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa to za ka iya sakin kanwa in ta gama idda ka auriya game da kana iya sakin ya in ta gama idda ka auri kanwa ko ka saki mace in ta gama idda ka auri kanwar babanta ko babanta yar babanta ko ka auro kanwar babata ko yar babata amma sai ka rabu da ita ba a haɗa su ne su a guri guda ba za su haɗu a igiyar aure ɗaya ba to lokacin da ɗaya take yin idda kaga ma'anar matakka ce in ka auro wacce ba a haɗa su ka haɗa su domin da matakka tana idda na saki ɗaya da kai mata ko saki na biyu idan mutum ya rasu tana cikin iddan nan sai ta juye daga idda ta koma ta kaba kuma za a sa ta cikin magada to saboda haka shi yasa aka hada aka hana a haɗa su a wannan gurin to saboda haka suka ce wannan shine ma'anan saki fil hal aw fil ma'al ayoyi da yawa cin alqur'ani da hadisan manzo Allah da yawa sun zo mana da maganar saki daga ciki inda Allah ta'ala ke cewa a cikin suratul baqara at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan sakin da zaka iya yin kome ma'ana wanda zaka iya mai da matarka to shine biyu ne in kai mata saki daya zaka iya mai da ita in kai mata na biyu zaka iya mai da ita amma in kai mata na uku fa in tallaqaha fala ta lahu min ba'du hatta tankiha hazaujan gairahu. in ya mata saki cikon na uku to babu dama ya mai da ita har sai ta auri wani mijin shi ma auren da sharaɗi biyu sharaɗin farko ya zama in ta auri wani mijin sai sun sadu tukunna sharaɗi na biyu ba kai ne ka tura mijin ya je ya auren ba idan ka saki matarka sai ka haɗa baki da wani cikon saki na uku sai ka haɗa baki da wani kace na saki matata ina so da Allah ka je ka aure ta idan ka aure ta kuka tare sai ka sake ta domin mai da ita akwai 'ya'ya tsakaninmu kuka yi wannan ciwaciwar to wannan auren wancan da aka yi bai ba in kuma ya sako ta kai ma ka aura bai ba kuma ma sannan bayan bai yi ba kai sunanka tsinanne shi ma wanda ya din sunansa tsinanne sannan na uku bayan kasancewarsa tsinanne sunansa dan akuya na aro sunansa dan akuya leburan dan akuya so da haka ya zo ya leburanci ne na akuyanci sunansa kenan wato a wajen malamai saboda haka kenan ba a wannan sai ita ce ta je ta yi aurenta can wani abu ya haɗa su da mijinta can babu sa bakinka ba haɗin bakinka ba yardarka ba goyon bayanka sai ta fito to wannan ne kake da daman ka mai da ita waɗannan ayoyi suna la junaha alaikum in tsallaqtum nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna ala al-musi'i qadaruhu wa ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan ala al-muhsinina haga Allah ji ya faɗi wannan a cikin alqur'ani إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء سنة ننديوا فإذا طلقتم النساء فلا جناح عليكم gashinan ayoyi tili da suka yi magana a wannan to sai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu ƙabiya aƙalla guda biyar wacce za ka iya kafa hujja da ita na sake-sake da suka faru a wancan zamani na ɗaya akwai hadisin abdullahi ɗan umar kai abdullahi dan umar kayo amarya ashe kai umar ba ka son wannan amarya da ɗanka yayyo so da haka sai ya sa mata ƙahon tsana sai kawai ya ce sai abdullahi dan umar ya sake ta shi kuma abdullahi dan umar ya ce yana son amaryarsa haka aka ja in ja ƙarshe aka tafi gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya ce ya rasulallah na ya amarya amma babana umar ya ce baya santa sai na sake ta manzan allah ce je kaka sake ta kamar umar ya ce ka sake ta sake ta mana shi ake kira har littafi aka wallafa mujalladi guda sunansa ta'atul walidaini fi talaq inda ya kamata ka bi babanka ko ka bi babarka in ta ce saki wance ka je ka sake ta akwai guraren da za ka yi sakin akwai kuma inda za ka lallashi uwar ba za a yi sakin ba so da daga ciki ya ce ka je ka sake ta saboda gaggawar abdullahi dan umar ije zartar da wannan umarni sai je saki wannan mata tasa tana cikin jinin al'ada sai kuma sayyidina umar din ya dawo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abdullahi dan umar ya saki matarsa tana jinin al'ada sai Manzala Allah ce murhu fal yuraji'iha je kaka umarce shi ya dawo da ita tunda tana cikin jinin al'ada sai ta yi tsarki daga wannan jinin al'adar ta sake yin jinin al'ada ta sake yin tsarki to daga nan in an haƙura sai a ci gaba da zama da ita in ana son sakinta to daga nan sai a sake ta su da aka annabi sallallahu alaihi ya sa aka dawo da ita kalman cewa a je a dawo da ita wannan shi ya wasa kwakwalwan malamai aka shiga tattaunawa ta ilimi mai zurfi akan wannan sakin da aka wa wannan mata ta abdullahi dan umar tana cikin jinin al'ada wannan sakin ya yi. ko bai yi ba to a nan ne aka dinga ruwan karatu aka dinga ruwan hujjoji aka dinga ruwan dalilai malamai suka dinga gumi rawani ya dinga kwancewa hula ta dinga zamewa ha gani baki ya dinga bushewa ana ana zuba hujjoji wasu ka ce wallahi ta saku wasu ka ce wallahi ba ta saku ba suka ce ku mai dalilin ku mata mata fata abdullahi dan umar shi amma malamai suka suka sakan ma ita suka ce ta saku wasu suka ce wallahi bata saku ba ku da kuka ce bata saku me dalilin ku suka ce kaza kaza suka dinga zuba hujjoji ku da kuka ce bata ta saku me hujjojin ku suka ce kaza kaza Sheikh Albani sai ya tattara dukkan ruwayoyin da ake kafa hujja da su akan ta saku da wanda aka ce bata saku ba a cikin littafin sa Irwaul Galil da yake sharhin hadisin Abdullahi dan Umar sai ya zubo dukkan ruwayoyin bayan ya gama tattaunawa akan dalilan masu cewa ta saku da dalilan masu cewa ba ta saku ba a ƙarshe shi sai yanke hukunci ya rinjayar da cewa ta saku ice hujjarsa shine shi abdullahi dan umar ba dai matarsa ba ce din rigima ba a kansa ake ba ice to wani ya je ya same shi cikin tabi'ai Yace wai matan nan taka ta saku ice kwarai ko ta saku mana shi yasa annabi ce ka mai da ita ɗaya saki ɗaya ne saboda haka da wannan ne aka kawo ƙarshen matsalar rigima a kan sakin mace tana jinin al'ada ta saku ko bata saku ba ƙauli rajihi shine ta saku wannan shine fatawar da wato dalilai na ilimi waɗanda suka tabbatar da haka shek mustapha al'adawi duk ya bincika hadisan da hujjojin gaba ɗaya ce duk wanda yake tsoron allah ya duba dalilan da hujjojin zai tabbatar cewa wannan mata ta wannan saki an ɗauke shi a matsayin saki guda ɗaya daka wanda ya saki matarsa tana jinin al'ada ya yi gaza kamar da malamin risala ya faɗa amma sakin ya yi da ya jira ta yi tsarki da ya fi amma ya sake ta ya yi taɓar gaza wannan kuma shine mazhabar mu ta malikiya to sannan na biyu akwai hadisin sabitu bin kais wanda shi kuma matar tasa auren kisan wuta ta yi daga gidan wani ta fito take so ta koma gidan wancan suraka da ta zo sai ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ni ba na son sabitu ba na su kansa addini ko a halaye mutumin kirki ne salihi ne amma ba na son in koma kafira bayan ina musulunci sai annabi ya fahimci ba soyayya a tsakaninsu saboda haka sai ya ce za ki ba shi gonarsa da kika karɓa a matsayin sadaki ta ce e zan ba shi gonarsa sai manzala ce to karɓi gonarka ka sake ta wannan shi ake kira hul'i wanda za mu bayanin sa a gaba da kashe-kashensa da inda ake kul'i da kuma yadda shari'a ta karbi kul'i a matsayin hanyar da mace za ta kubuta daga hannun mijinta idan ta ga tana shan wahala ko bata gamsu da auren ba to sannan sai hadisin ibnati jaun ita kuma ibnati jaun annabi ne ya aure ta da annabi ya aure ta ta tare sai matan annabi suka ga wannan amaryar fa bai kamata ta zauna a gidan nan ba kamata ya a kulla mata ta mata a fidda ita kawai tun tana amarya suka zo suka yi mata sannu da zuwa sannu da zuwa amarya an zo lafiya to masha Allah kin yi sa'an miji kin auro rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi sa'an miji alhamdulillah kin sa abin da mijin mu yake so tace a'a ice yana shigowa daki ki ki ce a'udhu billahi minka kina gaya wa mijin mu haka to zaki ga ya ƙara sanki ya ƙara janki a jiki ya ƙara zama da ki ka amarya ta shirya ta gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya sallama sai ta ce a'udhu billahi minka sai manzo Allah ya ce usti bi azimin ilhaqi bi ahliki kin nemi tsari da Allah mai girma ni ne za nemi tsari da ni to tashi ki san da dare miki tafi gida an sake ki shi an kai amarya wato ko da yake wannan a ɓoye zan baka wannan sirrin sai hadisin hafsa hafsa mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma yar sayyidina umar sai da haka wani abu ya hada su ita ma da annabi sallallahu alaihi wasallam in san cajin kai na mata sai da hakuri Sai da haka annabi ya sake ta sake daya to shine hankalin sayyidina umar ya tashi ya ta addu'a shine allah ya aiko mala'ika jibrilu ice wa annabi muhammad sallallahu alaihi inna allaha ya amuruka an tarudda hafsa li'annaha kanat sawwama qawwama wa kanat zawjatuka fil janna wa kanat zawjataka fil janna allah yana umartaka ka mayar da hafsa domin ta kasance mai tsayuwar dare kwana take tana sallah sannan da rana azumi take yi kuma Allah ya riga ya wasa wannan auren naku ba mai mutuwa ba ne har gidan aljanna saboda haka annabi ya ce ta dawo to shine malaka jibril ne ya bi ku akan aurenta saboda haka wannan shi ma qadiya ce da ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai hadisin rukana wanda ake ta maganganu a kansa wanda ya saki matarsa saki uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ɗaya ne wanda za mu zo kansa shi ma akan saki uku a kalma ɗaya ƙauli rajihi wannan guda ɗaya ne wanda za mu ji shi kuma bayanin da malamai suka yi a kai to wannan shine saki goma na bid'a da na al'ada to na gaya muku mun gabatar da bincike wanda masu shiga net sun ga inda na tura wannan bincike da muka yi na dalilan da suke kawo mutuwa aure wanda sun kai arba'in da kusan hudu na yi wa abin take na ce me yasa hausa fulani suke da saurin sakin aure daga mazan ko matan lokacin da aka ce muna da bazawara sama da miliyan to shine na ga akwai abin mamaki na ce sakamakon bincike da muka gudanar a kan wasu zawarawa guda dubu hudu ya nuna mana hausa fulani su ne na biyu a wajen sakin aure a duk faɗin duniya bayan wata ƙabila a indiya mai suna maya su ne na ɗaya a sakin aure daga su sai mu binciken ya nuna mana abubuwa guda arba'in sakamakon baki da baki ta tattaunawa da muka yi da waɗannan zawarawa kowace tana faɗar dalilin sakinta idan akwai ta zawara da ta ji bayanan nan da za mu koro a gurguje guda arba'in cewa ita an sake ta amma dalilin sakinta baya cikin waɗannan abubuwan guda arba'in to ta rubuto mana da Allah ta kawo mana don mu ƙara ya zama 45 don wannan ba rubutu ne na littafi ba ke me yasa aka sake ki wata mata ce akan gishiri bai ji ba a miya ke me yasa aka sake ki wata akan sabulu ke me yasa aka sake ki akan fada da uwar miji ke me yasa aka sake ki akan kaza to irin waɗannan muka tattara muka fitar da waɗannan abubuwa guda 44 shine muke ɗaukinsu a matsayin dalilan da ke kawo yawan mace-macen. su ne mafi yawan dalilan da suke jawo yawan saki a wajen hausa fulani mun lura akwai rashin ilimin zamantakewa ta aure ba a gabatarwa da ma'aurata wani kwasa-kwasai kafin su shiga harkar auren duk abin da za ka yi a duniya kakan je ko kai satifiket ko kai diploma ko kai digiri ko ka je ka koyi wata bita amma aure shine ake shiga sadaka in za ka yi aure ba za ka zo gaban malami ka ce malam zan yi aure don haka bismillah rahman rahim babu kitabun nikah babun aure wa amma aure kaji aure shine kaza da kaza da kaza to ba a yin wannan shi yasa ake shigarsa da jahilci wani bincike da muka yi mai ban takaici mafi yawa akwai mata suna nan a gidan mazajensu suna ta haihuwa amma ba matan mazan ba ne tuni auren ya mutu wani shekara goma wani sha takwas wani ashirin wani ashirin da biyar ana ta haihuwa saboda tuni auren ya ƙare ana ta kwama cala sannan bincikenmu na biyu ya nuna mana akwai matan da sun yi aure a wani gidaje amma suna ɗauke da aurensu na baya wannan auren na bayan bai mutu ba aka zo aka sake kwaɓa wani sabo a kansa saboda dalilan mutuwan ba su tabbata a kan wancan ba kawai misali wani da ya tafiya sai wansa ya sakan man mata bai wakilta shi ba ko ba matarsa ba ce innama talaqu liman a haza bisaq saboda wai ta yi wa babansa rashin kunya har ta je ta yi idda ta yi aure mijinta ya dawo ya ce ya aka yi matata ta yi aure aka ce wanka ne sake ta ce waye sa shi saboda haka matata sai ta fito aka je kuma ga wani aure ha an haihu kuma matan wani ce a wani gida akwai wacce mijinta ya an mata saki ɗaya tana yin jini ta yi jini ɗaya ta yi jini na biyu ba ta yi na uku ba sai ba zawari ya fito sai aka ɗaura musu aure maimakon jini uku biyu ta yi sai da suka shekara tara an haifi 'ya'ya sannan ta ji a fatawa cewa duk wacce aka yi mata saki in dai tana yin idda ne da jini in jinin nan bai kai uku ba wannan auren da ta yi an yi ittifaki duka malaman duniya bai yi ba sannan ne bayan an haifi yara aka gano cewa auren ma babu shi to irin wannan wanda aka gano ne wanda ba a gano ba suna nan da yawa saboda haka wannan shine dalili na farko Ina ce zan yi sharhi sai mu gama ramadan din nan a kan waɗannan dalilan mutuwar amma a gurguje akwai al'adu suna kashe aure akwai bidi'o'i suna kashe aure akwai matsalar shi miji tana kashe aure akwai matsalar ita matar ita ma matsala a dunkule ne in an fasa ta tana da yawa akwai matsalar iyayen miji akwai matsalar iyayen mata su kawo cikas a cikin aure har ya mutu akwai matsalar dangin miji kawai dangin miji su zo su likita auren akwai matsalar dangin matar akwai rashin tsafta akwai rashin iya kwalliya akwai rashin iya magana akwai rashin ciyarwa akwai rashin iya kwanciyar aure akwai eh, matsalar rashin adalci in mutum yana da su da yawa akwai mace goyon kaka ya shagwaba akwai auren kisan wuta akwai matsalar gidan haya kowanne na akwai kisoshi da zan baku za ku sha mamaki akwai ruwan ido wajen zaben abokin zama akwai cin amanar aure kana da mace kuma tana mu'amala da wani a waje daga baya mijin ya gano akwai auren bariki dama a bariki aka haɗu akwai auren mace don kuɗinta akwai auren ƙiyayya akwai matsalar talauci akwai matsalar ƙawaye masu zuga mace akwai matsalar zafin kishi akwai ƙin haihuwa daga mijin ko matar akwai tsiwa da rashin ladabi akwai shan kayan maye wanda ya haɗa giya da ƙwaya da sauransu akwai ƙannan miji akwai abokan miji nan ma akwai kisoshi da yawa da mata suka bamu abokan mijinsu suka taka rawa akwai wanda ma mata abokinsa ce amma yana mata waya yana santa yana sai mata kayayyaki mijin bai sani ba wannan yana nan da yawa akwai mace mai sata barauniyar mace mai dan hali akwai annamimanci da gulma daga wani shashi akwai tsananin zargi ta yana zargin matarsa ko tana zargin mijinta akwai matsalar wayar sadarwa wannan wayar a eh, salula wannan waya ɗin auren da ta kashe yana da yawa saboda mace za ta zo ta binciki cikin wayan mijinta ta ga test test da aka yi wa masa na wasu mata hadda na batsa wata masu ta kai hatta ta buɗe jakarsa ta ga ɗan kunna ɗaya ta ga kwaroron roba ta ga wane ne daga na aure ya tafi akwai rashin eh, lafiyar miji wajen gamsar da mace akwai rashin lafiyar mace wajen gamsar da miji akwai sharrin bokaye wanda na gaya muku har tsarki aka wa wani mai gida aka yi masa miya da shi akwai rashin tattaunawa da bin matakai wajen warware matsala ba a samu kofar tattaunawa ba akwai mace mai aikin gwamnati da yawa za ka ga masu aikin gwamnati zawarawa ne da wasu masu manyan mukamai saboda wata mace in ta samu kuɗi ko ta samu mukami to da ba kasafai auren yakan yi kwaliti ba kaɗan ne kuma suke haƙuri matan su fita aiki so da haka wani zai ga irin abubuwan wasu suna kame kansu a wajen aikin suna kame mutuncinsu wasu kuwa wani ya je ɗauko matarsa ya ga wani yana sa mata sarƙa a wuya a wajen aiki daga ne rubuta takarda ce ga abaki ki gaba akwai rashin haƙuri akwai auren ƙarya wanda har motar ƙarya ake yi da agogon ƙarya da hular ƙarya da rigar ƙarya da hadda abin nan nuna mata abin nan da sama da e, gugar duk akwai na ƙarya akwai rashin gina aure akan soyayya don Allah a ce wani abu ake nema in ya ƙare kamar yadda wata ta auri wani ciyaman sai tenuwarsa ta ƙare ta kare ta ni fa ta ciyaman ce eh tunda tenuwa ta ƙare sai ka ban takarda ta nemi wani ciyaman din <laughs> akwai rashin iya kalamai masu daɗi na soyayya a ganinku da mata da maza wa ya fi yawan jawo dalilan rabuwa wannan ita ce tattauna amma dai ba ku kyauta musu ba in aka tambayi matan sai su ce maza ne in aka tambayi mazan sai su ce mata ne da na yi tura wannan a cikin facebook an samu ta'aliki da comment wajen guda dubu hudu duk mace in ta shigo ta ce maza ne mafi yawan maza sai su ce mata ne so haka sai na fahimci abin ba adalci bai kamata ka ce mata ne ba tare da dalili ba bai kamata ki ce maza ba ne ba tare da dalili ba saboda akwai mazan da suke jawo sakin akwai matan da suke jawo sakin saboda haka wannan shine binciken da muka yi wanda har yanzu ba mu kare shi ba ana nan ana ci gaba da shi akan dalilan da suke kawo mutuwa aure da taɓarɓarewarsa da lalacewarsa saboda haka malamai suka ce shi saki ya kasu kashi biyar akwai wanda yake zama wajibi wajibi ka saki matan nan kamar wanda ya kasa ci da ita ya kasa sha da ita ya kasa gamsar da ita kuma yana ta wannan wajibi wanda za mu zo gurare guda takwas da alkalai suke kashe aure a kotu inda shari'a ta ba su wuka da nama in an samu dalili takwas alkali ya ce ya kashe auren akwai dalilan za mu kasu daga ci akwai wannan mutum ya kasa gamsar da matarsa an ba shi dama ya je ya magani bai yi ba to dole a raba auren don ka a halaka ta akwai dalilai da dama da suke kawo wajibi a saki akwai wanda saki yake zama haramun kamar ta cikin jinin al'ada ko wannan kala hudun da muka faɗa saki uku a kalma ɗaya tana jinin biki ko tana jinin al'ada ko a cikin tsarkin da aka sadu da ita ko ko ba wani dalili haka kawai ana zaman lafiya kawai a ce sai an yi saki to wannan shi ma ko kuma sakin da zai iya jawo shi mijin in suka rabu da matar zai iya fadawa cikin halaka to wannan haramun ne ai wannan sakin akwai kuma da yake zama makaruhi ne wato ana zaman lafiya ba wani dalili haka kawai ka ce wance ni dai na gaji da zama da ke ungwa kaddaki wannan suka ce anan makaruhi ne akwai da yake zama mustahabbi kamar matar ta ki daidaituwa tana kawo maka cikas da matsala a cikin addininka tana nema ta zame maka fitina tana nema ta sassauta wato rayuwarka ta raba ka da danginka da 'yan uwanka tana maka matsaloli to anan an so in ka ga cewa za ta ja maka matsala ka rabu da ita sana akwai inda malamai suke ganin ba bai zama wato ana kiransa ja'izi da kai sakin da ka kai ɗaya ne shine a lokacin da mace ba ta haihuwa kwata-kwata kai kuma kana son haihuwa to saboda haka in ba za ba dama ka ƙara aure kana iya ba ta haƙuri ka sallame ta ko a ce ta tsufa da yawa ta yadda wato dama ba hannunka ta tsufa in hannunka ta tsufa kai ma ka tsufan kenan tunda ai kaga mafi yawa aure da ake yi mazan sun girma matan da wuya ka ga wanda matarsa ta girme shi sai ka ga wani bambancin ma shekara 20 ne ko 30 saboda haka shi yasa maza suke fara mutuwa su ban matan saboda dama su ne suke yan ƙanana ake auren su to haka kawai ka aure ta da shekarun sai ka ba ka iya riƙewa ba to kana iya ba ta haƙuri kamar yadda ya faru ga nana sauda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta da ta kusan hamsin da wani abu kuma daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi niyyar zai rabu da ita da ta fahimci haka sai ta ce ya lalla, ina so ni ka banna a matsayin matanka na san ba ni da wata sha'awa ko wani abu da za a zo saboda a zo kusa da ni saboda shi amma na so ka banna a cikin matanka kwana na da kake shigowa ɗaki na na bayar da shi ga nana aisha so da ka dira na kwana na kaso in ka ga dama ka zo guri na in ka ga dama ka tafi wajen nana aisha na riga na sallama kwanan gare ta saboda haka wannan shine abin da aka faɗa wa sulhu khair idan aka fahimci akwai matsala to ana iya yin sulhu namiji ya saki wani abu mace ta saki wani abu don a ci gaba da zama saboda haka wannan yana ƙarƙashin fatalliquhunna liiddatihinna Allah ce ku sake su lokacin da za su fuskanci iddarsu ma'ana shine a cikin tsarki ko kuma da ciki wa ahsul idda Allah ce ku iyakance ko ku wato irga ku tabbatar da idda din yaushe aka fara mutum ya sake ta dama yanzu ta yi tsarki kaga da ta yi jini uku wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun thalathata qurun zai iya daukan duhuru zai iya daukan haidu idan an ɗauki tsuhura ake nufi idan mace ka sake ta sai ta yi jini ɗaya ya ɗauke in ta yi jini na biyu ma sai ya ɗauke in ta yi na uku ma sai ya ɗauke sannan ne ta fita daga cikin a iddarka amma da za ta yi jini ɗaya ta yi biyu ta shiga na uku na ukun yana nan kafin ya ɗauke ka iya cewa ka mai da ita amma in ya ɗauke na ukun har ta yi tsarki to shikenan ta fita daga iddarka wasu ma malaman suka ce idan jini na ukun ya ɗauke ta kai ruwa ban daki tunda yanzu tsarkin guda biyu ne kuka kula tsarki biyu ne wa yasalu na ka anil mahidu qul huwa azan fa atazilu nisaa fil mahidu wa la taqrabuhunna hatta yatahurna ma'ana yatahurna har sai jini ya ɗauke fa iza na idan sun yi wanka kuma Sau da aka shekul islam ibn taimiya ya ce idan mutum ya saki matarsa ta yi tsarki ta yi jini ukun nan ya ɗauke idan ta kai ruwa ban ɗaki za ta yi wanka a gama haida na ukun sai miji ya ga cewa zai iya mai da ita to sai ya kwalla kira ta kan katanga kafin ta fara jika jikinta da ruwa ce na mai da ke to shi yanzu ko ta yi wanka a matsayin matarsa ne amma kawai tana zuwa bakin teku kafin ka ce na ita kuma ta dilmiya da niyya ta zunduma ciki da niyyar wanka to shi shikenan jikinta yana jikewa da ruwa gaba ɗaya ta yi wanka yanzu in akwai ragowar igiya dama a wajen kome igiya ɗaya ko biyu to in akwai yanzu sai an sake sabon ɗaurin aure da sake ban sadaki da shaidu da wali da komai da komai kuma sai tana so wancan ku zaka iya mai da ita bil qawli aw bil fi'li shi sa mun zo shurut na al mutalliq shi mijin kenan wal mutallaqa ita matar kenan wasigatu talaq wato siga yadda za a yi sakin sigan mata ka su kashi barkatai shi ma al mutalliq wanda zai yi sakin ba kowa fa ne zai yi saki ba ba za ka saki matarka a karɓi sakin ba sai da sharaɗi guda hudu na farko ka zamo aƙil idan mahaukaci yana da mata ya ce ya sake ta bata saku ba saboda baya cikin hankalinsa ko manzo Allah ya ce an ɗauke mutum uku alƙalami sai sun dawo yadda suke mai bacci sai ya farka yaro sai ya balaga mahaukaci sai ya warke amma haukan malamai sun kasa shi kashi uku akwai hauka na dindindin ya riga ya haukace gaba daya kaga anan sakin ya fita daga hannunsa ya koma hannun waliyinsa ko wakilinsa shi ne zai iya duba maslahan matai ya sake ta domin shi ba cin haicinsa sannan akwai mai haukan da shi ya haukata kansa ta hanyar shan kwaya ko shan abubuwan maye to wannan shi ma ya riga ya haukace to shi ma sakin baya hannunsa duk da haukan shi ya ja kansa sannan akwai haukan da wani lokaci yana da hankali wani lokaci mahaukaci to shi wannan a lokacin da haukan ya zo in ya saki matarsa ba ta saku ba amma yana cikin hayyacinsa ya saki matar ta saku so da haka akan akalu kenan dole ya zama mai hankali sannan akwai kuma gusar da hankali ba hauka ba kamar shan kayan maye shi ake kira dalakus sakaran idan mutum ya sha kayan maye kamar mutumin da ya sha giya yana buge cikin giya ya zo ya yi marisa ya sha kafso yana tambele yana tangal-tangal ya ga akwai ya ce hajiya hajiya ladiya ya eh, wani dan kwaya taho ya ga wata yar dan kwaya dan uwansa ya ce da Allah wai yanzu nawa ne ne ne ni ka san ban san yanzu nawa ba ne ya ce wallahi ni ma ba ne a garin ban san yaushe ne yanzu ba <laughs> da Allah yanzu safe ne ko yamma ya ce wallahi ni ma ba ne <laughs> to kaga hankali ya tafi to saboda haka idan mutum ya sha kayan maye a mazhabar mu ta imam a nan ta tsananta to idan mutum ya sha giya ya ce ya saki matarsa to ta saku a cikin giyar in dai ya san giya ne amma kamar misali mutumin da bai san giya ba ne sai ya sha da niyan ruwa ko da niyan magani ko da niyan wani abu sai ya bugu to tunda buguwan ba makasud ba ne ba da gangan ba to matarsa ta saku ba amma kauli rajihi duk mutumin da hankalinsa ya fita to za a yi masa hukunci ne ai na bulalar shan giyan da ya gusar da hankalinsa amma maganganun da dan kwaya yake yana buge in za a kama shi da su a dafa yan mu kafirai ne domin wani in ya bugun nan ha Allah sai ya zaga ha annabi sai ya zaga kuma ya da hayyacinsa ka gaya masa yayi ta rantsuwa bai ba to ka gan ba za mu yi hukunci da kafircinsa ba to ba za mu hukunci da sakin matarsa ba sai dai mu masa bulala ta kayan mayan da ya sha wanda wannan shine kauli rajihi game da sakin sakran sannan akwai alma'atuhu alma'atuhu irin sakar karu din nan wani wawa ne nan da nan yana saurin zartar da hukunci sai ya faɗi magana ya zo ya ta nadama irin masu sakin baki da katobara saboda hankali bai ishe shi ba wani sakare sakare ne wani bugun iska bugun iska ne wani susu su sha sha ne wani ga rogo ne in baka bawo da haka hankali bai ishe shi ba alma'atuhu ne to shi ma irin wannan wasu malamai suna ga shi ma in yi saki ba za a ce saki yayi ba akwai almukrah wanda aka zo aka ce masa dole ya sake ta almukrah an maka dole ka saki matarka to in ka sake ta bata saku ba laisa ala mustakrahin at-talaq kamar wani ya murtsa ka da bindiga ce in baka saki matarka ba sai na harbe kace nawa kake so a sake ta ce duk yadda ka za a ce to na sake ta to bata saku ba saboda an maka abu ba tare da gamsuwa ka ko yadda ka ba da haka waɗannan sharuɗan al'aƙalu yana ciki sannan albulugu idan kai wa yaro aure ya ce ya saki matarsa ba ta saku ba kai da kai masa auren kai babban kai ne kake rike da igiyar duk da shekul islam ya ce in mutum ya kai mu mumayyiz ya kai sha hudu sha biyar to in ya saki matarsa ta saku amma kafin wannan shekarun kai wa yaro aure yana karami to ba shi da iko su koma gefe da mata ya ce ya sake ta saboda haka shi ma saboda haka sai an samu akalu an samu bulugu an samu alqasad wal ikhtiyaru sannan sai an samu muhallin da zai saki mata ya zama matarsa ce in ya saki mata wani bata saku ba so ko ba zai ce duk matar da na aura na sake ta ba dan ba a alakanta saki in babu shi kamar da manzo Allah ya ce ba ka da ikon yanci akan abin da baka mallaka ba ba ka da ikon kuma saki akan matar da baka riga ka aure ta ba to nan za mu tsaya Allah ta'ala ya ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah mahalicinku nan za mu tsaya eh. tambayoyin ya ce malam mai hukuncin wanda ya kora dabbobi kan hanya suka jawo hatsari da aka rasa rayuka sai ya biya rayukan gaba ɗaya wannan ita ce dokar duniya gaba ɗaya duk duniya babu inda akuya take kiwo a kan titi sai nan ka je saudiya ka ga doka ce idan mutum ha nan nijar ha a wasu ƙasashe idan dabba ka ta ci karo da motar mutum ta ɓata masa kai za ka biya motar sadaka titi ba wajen kiwo ba ne titi ba wajen sakin dabbobi ba ne shi wannan kiwon ma da ake kiransa kiwon Allah ya isa wanda kawai mutum zai saki dabbobinsa a cikin lungu a cikin unguwanni su dinga cin kayan jama'a wannan kiwon kiwon Allah isa ake kiransa in za ka kiwo akwai gurin kiwo daban wanda mutum ya kamata ya kai awakinsa can su kiwo kuma gwamnati ita kuma aikinta ne ta yi fensin a kan titi yanzu ka tafi tun daga maka har cikin madina za ka ga duwaya ce a gefe ba yadda za a yi dabba ta ratso maka kana tafiya a saudiya amma kuma kiwo fashi ta ce babbar sana'a su ta ƙarƙashi ake musu hanya ko sun zo sai a yi wata gada ta ƙarƙashi ta nan dabbobi za su iya canza akwai burtali ko ina an yi burtali yanzu mafi yawa ba a burtali sai ka ga an cinye gona har bakin titi ba a bar hanyar da makiyaya za su wuce ba wannan ma yana daga cikin dalilin da ya sa yawan rigimar makiyaya da manoma ta yawa a ƙasar nan saboda gwamnati ba ta duba haƙƙin makiyaya sai a bari mutum gonarsa ta zo hakan hanya to in na zo zan wuce da sharuna ta ina zan wuce nan kan titi ne mota tana wucewa nan ka ce hanyar da za a dan bari gefe wanda za a bar hanya wanda dabbobi za su wuce burtali din yanzu ba a barinsa saboda haka wannan yana daga cikin dalilin da yasa ba a yadda mutum ya saki dabbarsa ta je ta wani barna ba akwai lokacin da a shari'a ana duba yanayin ƙasa da yanayin al'umma yaushe zan saki dabba ta yaushe kai kuma za ka rufe gonarka yaushe ne kuma dabba ba za ta yi kiwo akan titi ba domin hanya ne na mota so da kan an kada dabba ka ta mutu a jefan maka da mushen kuma in an samu larura a jikin mota sai ka biya domin ba akan titi ake kiwo ba in ma ba wannan doka ya kamata maza a kirkiro ta a yi ta malai ce mahaifinmu ya rasu akwai azumin shekaru biyu a kansa za mu rama masa ne kuma ta yaya za mu rama ciyarwa ko azumi to akwai dalilai guda biyu a cikin hadisai da suka zo a kan ramuwar azumi ga wanda yake ya rasu kamar yadda muka faɗa na akwai na bakance akwai na farilla man mata alaihi saun falyasum anhu waliyuhu wanda ya mutu akwai azumi a kansa to waliyinsa ya masa azumin saboda haka a nan ba a ce na bakance ko na farilla ba akan wannan mazhabar mu ta malik ta tafi da wasu mazhabobi cewa kowane azumi na farilla da na bakance za a biya wa mutum akwai wata mata da ta yi alwashi ta hau kwale-kwale za ta tsallaka ruwa kwale-kwalen yana tambal-tambal zai kife ta ce allah na maka alkawari idan ka tseratar da ni ko ka tsallakar da ni zan yi azumin wata guda da allah ya tsallakar da ita kafin ta yi azumin sai ta rasu sai yadda ta zo ta samu manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta ce babata ta yi albashi za ta yi azumin wata guda amma ta mutu ba ta yi ba sai manzo Allah ya ce ki ban labari in ana bin babar ki bashi za ki biya mata ta ce eh ya ce to fa dainullah haqqu an yuqda bashin Allah ba cancanta a biya ki je ki mata azumin wata gudan to shi na rashin lafiya malamai sun kasa uku suka ce idan rashin lafiyar da ta sa mahaifinku ya sha azumin bai warke ba har zuwa lokacin mutuwarsa to ba za ku rama masa ba domin bai samu damar ramawa ba shi a kan kansa balle wani ya rama masa rashin lafiyan ya zarce har mutuwar to wannan ba za a rama masa ba na biyu idan ya yi rashin lafiya sai ya warke ya samu rarar lokacin da ya warke wanda zai iya rama azumin sai ya sakaci bai rama ba har rashin lafiyan ya dawo ko mutuwa ta zo ya rasu to anan an samu sakaci daga babanku so da haka sai ku haɗu ku 'ya'yansa kowa ya ɗauki adadin da zai wanda zai biyar wanda zai bakwai wanda zai takwa wanda zai tara wanda zai yi kuma sai a taru a biya masa wannan wato azumin to wannan shine abin da malamai suka karkasa wannan bayani ce shin malam a faɗi bulugu balligu anni walau aya malam bayan shekara ɗaya da rashin ganin mijina sai ƙaninsa ya sake ni sai ya dawo bayan shekara hudu da tafiyarsa ya ce bai saki ba ina hukuncin aurenmu mun yi bayanin wannan a cewa a talaku liman a kaza bisaq saki yana hannun miji in dai ba wakilta shi ya ba ya ce ga matata nan na baka izini ka sake ta in bai yi wannan ba to bai ba ko da ya dawatar an sake ta din ya ce ya zartar da sakin da ɗan uwansa yi to amma ba haka ba mace tana na matsayin mace in har miji ya tafiya shekara ba a gan shi ba ƙara za a kai kotu wannan za mu zo kansa wajen gaiba wato al al-mafqud wanda aka neme shi aka rasa shi ma kashi uku ne akwai wanda ake jin labarinsa akwai wanda ba a jin labarinsa shi ma wanda ba a jin labarin nasa akwai shekaru sun yi yawan da ake jin ko yana nan ba shi da rayuwa to saboda haka idan mace ta shekara ɗaya zuwa biyu mijinta bai dawo ba in ta zo ana iya raba auren ko ta ce a ƙara mun shekaru biyu in ƙara jiransa in gani duk ranar da ta ce ta gaji ba to sai alƙali in ya kashe wannan aure in ana jin labarinsa kuma zai rubuta ma takarda ma takka wance ta kawo bayani game da kai saboda haka in ka ga wannan wasiƙa tawa ka dawo ko ka zo ko kai kaza kaza ko ka ɗau matakin da za ka ba ta haƙoƙinta so wanda ake jin labarinsa kenan to sai a saki wannan mata sakin maslaha a kotu a ba ta dama ta yi idda ta yi aure shine wanda malamai suke cewa idan mijin ya dawo kafin ta tare ma'ana kafin ko da an ɗaura aure da wannan mijin tunda wancan a sakin na maslaha ne za a iya tashinsa wanda alkali ya kotu sai mijin ya dawo ana taron ɗaurin aurenta to ɗarin auren auren ya wargaji ko kuma an ɗaura auren an ɗauko amarya za a tafi gidan miji sai ga mijinta ya dawo to shikenan wasu suka ce tana da khayar a nan an ba ta zaɓi ko ta zauna da wannan ko wancan mai gudun wasu kuma suka ce a in ta tare fatar bidduhuli idan wannan mijin sabo ya tare da ita to shikenan ta tsere ma wancan mijin ba shi da ta cewa a kan wannan saki da aka yi na maslaha waɗannan matsalolin suna gaba za mu zo kansu insha Allah wanda ya ce malam faɗin balligu anni walau aya hadisi ne hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ballighu anni walau aya wa haddithu an bani isra'ila fala haraj man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ballighu anni walau aya aya anan yana nufin jumla ba wai aya ta qur'ani ba ba sai aya ta qur'ani ba duk wani sako ko aya qur'anin ce ko hadisin manzon Allah ne wanda ka ji ka rike to ka isarwa da wanda bai sani ba ma'ana da kowa zai ce shi sa muka ce mafi karantar matakin iliminka a sunnar annabi ka haddace hadisi hamsin na cin al'arba'una na wuya duk musulmin da bai haddace maganar annabi hamsin ba yana da problem babba a ce a aiko maka annabi amma a cikin kwakwalwarka babu maganganunsa guda hamsin akwai problem shi sa muka fito da wata daura a kano ta kowa ya haddace na wuya. mafi karanci kan ma kai karatu mai yawa wannan hadisi arba'in ko hamsin tunda ibnu rajab ya kara goma sun zama hamsin in ka dace wani hadisi hamsin to ka samu wato aƙalla dai za ka iya jawo maganar annabi guda hamsin ai kaga ka ƙara san annabi amma a cikin musulmi yanzu miliyoyin musulmi wanda zai iya kawo maka maganar annabi goma bai tuntuɓe ba kaɗan ne a ce kawo hadisi goma kawo na ɗaya kan ma ka faɗi wanda ya ruwaito shi kai ka kashi daidai ko bukhari ko musulun ko rubabbe ne ma kawo shi daidai yadda yake a ruban kawo shi haka sai an yi wasan kura sosai <laughs> kaga akwai matsala ina magana kana san annabi magana sa hamsin ta gagare ka amma yanzu wani ka ce ya maka kotun din ko quotation din wasu maganganu na wasu fitsararrun mutane a duniya sai ka maka guda dubu to kaga akwai matsala saboda haka wannan hadisi zaburarwa ce na aji a haddace shi sa imamu Na'u yake ga akalla kenan a matakin farko na musulunci ka zama kana da hadisi hamsin mu ko muka ce akalla kuma ya zama kana da izu biyu daga amma zuwa nasi duk musulmi a ce in an buɗe amma zuwa nasi zai karanta daidai to Allah muka samu wannan mun ci gaba alqur'ani kana da izu biyu a hadisi kana da arba'una nawiya a fiqhu kana da akhdari a zikiri kana da hisnul muslim to ka samu na sallah amma mafi yawa masu cewa su je samu na sallah ƙarya suke bu samu na sallah ba an ka samu sallah ka gama sallah da take da matsala sama da dubu kuma sallar wacce ai addinin gaba ɗaya kusan kaso hamsin sallah ne saboda haka wannan shi ne akwai saƙonni na bayin allah da suka kawo shadda yaji goma nawa kenan yaji goma turmi ɗaya kenan ko daga wani bawan Allah fi sabilillah Allah ji kan mahaifinsa ya shirar masa da 'ya'yansa alkur'ani guda ɗaya daga wani bawan Allah ɗari biyu daga wani fi sabilillah asali malam haihuwa ta goma amma babu wanda ya rayu ga amma dai kin more mutumin da yake da 'ya'ya goma a lahira ƙanana ai wannan kaga bai shiga aljanna ba sai dai wani abu daban kuma domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mata yana musu wa'azi yace duk wacce ƴaƴanta uku suka rasu ta yi hakuri ta wa Allah bata tsaya wani canfa-canfa ko wani maganganun surkulla ba ta wa Allah to za su zama dalilin shigar ta aljanna sai wata mata ta ce ya rasulullah ko da biyu ne annabi ce ko da biyu ne a wata ruwa mai yace ko da ɗaya ne saboda haka duk ƴaƴan nan kamar yadda ya zo hadisin bukhari na samurata bin jundub suna ƙarƙashin kafalar annabi ibrahim ranar alkiyama za a bazo yayan a ce ko ya tafi wajen mahaifinsa sai yara yan ƙanana su taho su zo su rirriƙe babansu shi kuma baban watakila ya yi wata tsiya yana zazzara ido ina za a ce yayi su kuma ga yara yan ƙanana suna ga babanmu ga babanmu ga babanmu sai Allah mai tausayi ce ka ci albarkacin waɗannan yan ƙanana ku ja babanku ku tafi aljanna saboda haka wanda ɗansa bai taɓa mutuwa ba a lokacin zai riƙe yatsa ina ma wasu dan mutu haka ba dai a san su mutum ba daɗi amma dai su dan mutum haka wani abun saboda wannan in ya girma busifa ne saboda ka san da ya kai sha takwas shi kenan ko raba gari tsakaninka da shi sai in ya yi alheri a baka in baka maki kyantar biya ba ya bi ka saboda haka in ya girma akwai moriya in ya rasu yana karami ma akwai moriya saboda haka wannan ba bakin ciki ba ne ma murna za mu taya ki in kika yi haƙuri da wannan rasuwa guda goma ko kai haƙuri to Allah subhanahu wa ta'ala zai baki aljanna sakamakon 'ya'yanki guda goma da wato suka rasu wata ita ake kira sakala wato mai wabi har akwai yana cewa yana kuka laka sakala wato kullum a cikin kuka take mai irin wannan a cikin larabawa kullum a cikin kuka take an ce ma da yadda yasa aka saya sai na abubakar abubakar kenan sa duk 'ya'yan da ta haifa rasuwa suke daga kansa ya fara tsayawa shi ta sa masa dama suna kiran bakar shine dan da ya tsaya ko dan fari ko dan da wato yan uwansa da yawa suka rasu shi kuma ya tsaya mu anan me ake kiransa tanko wanda ya biyo mata yawwa wanda ya tsaya a cikin tana ta haihuwa yana mutuwa sai Allah ya bata ɗaya ya tsaya yana da suna a Hausa Eh? rabo rabo wanda aka daɗe ba a samu ba aka same shi da kyar ana kiransa rabo wai tilo a kai da tilo <laughs> to an ba ku asamin sai a zo da shi gobe kuma ina yawan zubar da jini a lokacin haihuwa saboda haka nake roƙon addu'a Allah ya bani masu rayuwa kuma ya raba ni da yawan zubar jini maganar zubar jini za mu miki addu'a amma kamata ki samu gani likitan gani ya baki shawarwari watakila akwai abubuwa a ilmance a likitance da za su taimaka wannan jinin ya tsaya ɗari biyu daga wani ɗan uwa ya ce malam ayuwa an yi mini sata ne nake roƙon addu'a Allah ya dawo min da kayana to yafi Allah ya shiri ɓarawo ya dama da kayanka ɗari biyar daga wani ɗan uwa a asusun marayu Allah ya kai ladan ga malam Ja'far Mahmud Adam malam Ja'far Mahmud Adam sai dai kai masa addu'a tunda kai ba ɗansa bane ba jikansa bane ba ɗan uwansa bane wanda yake ba da kuɗi ya ce a kai mawa sai babanka ko babarka ko wanda jini ya haɗa ku amma jini bai haɗa ku da mutum ba sai dai ka ce a yi masa addu'a Allah ya ji kansa ya masa rahama akwai mara lafiya a gida da asibitoci akwai masu buƙatar mallakar eh, gida masu jarabawa masu admission masu neman buɗi ga su nan dai buƙatu iri-iri masu neman aure masu neman Allah ya yi musu talauci masu buƙatar addu'a shirya ga 'ya'yansu duk waɗannan addu'o'i an saba yau da gobe nas'alullah bi asma'il husna wa sifatihi al'ula Allah nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi as-samawati wal ardi yazzal jalali wal ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al jannata wa na'uzubika minan nar اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك ولم يكن له كفوا أحد اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Gracias.